sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 13 ga watan Afrilun Mayun 2022 wanda ya daidai da Um, a cikin shirin za ku ji cewa a kasar Kamaru an yi zanga-zangar nuna bacin rai kan tsadar rayuwa da jama'a suke fama da ita. Abin da ya muke tara kuɗin kuɗin da tomato ko kuɗin kayayyakin abinci a kasuwa domin muna fuskantar matsaloli da yawa a hanya. Da hanya ya ɓaci da kuma matsalolin da muke samu ga sojoji suna karɓan kuɗi a hannayen mu ko da yaushe. A Najeriya kuwa za a ji dalilin da ya sa jam'iyya mai mulki ta APC ta matso da ranar da za ta zaɓi wanda zai tsaya mata ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2023. Muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni, amma fa duka sai an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kimanin yara miliyan da biyar waɗanda akasaransu mata ne ba su da damar samun ilimi a Najeriya. Adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekarar da da ɗaya ya ji hankalin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF. A bara UNICEF ya kiyasta cewa yara miliyan goma da ɗigo biyar sun daina zuwa makaranta a ƙasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Shugabar ofishin UNICEF da ke Kano a arewacin Najeriya, Rahama Fara, ta faɗawa manema labarai a ranar Laraba cewa a halin yanzu a Najeriya akwai yara miliyan 18.5 da ba sa zuwa makaranta, kashi 60 cikin 100 kuma mata ne. Yawaitar hare-haren da 'yan ta'adda da ƙungiyoyin miyagu ke kaiwa a kan makarantu a arewacin ƙasar sun shafi ilimi musamman na yara a cewar fara. Amurka ta sanar da sabbin shirye-shiryen faɗaɗa dangantakar haɗin gwiwa harkokin teku da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya yayin da shugabannin ƙungiyar ASEAN suka halara a birnin Washington don wani taron ƙoli na musamman da ake kallo a matsayin nuna wa China haɗin kai. Mambobin ƙungiyar ASEAN, Brunei, Malaysia, Philippines da Vietnam suna ikirarin mallaka wasu sassan yankin kudancin tekun China. hanyar ruwan da kusan gaba daya china ta mai da wasu tsibiran yankin wajen jibge bola take kuma ayyukan sojan ruwa a cikin shekaru goma da suka gabata Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta sanar da shirin dala miliyan 60 don wasu sabbin ayyukan teku na yankin da suka hada da kai jiragen ruwa zuwa kasashen kudu maso gabashin Asiya don kara karfafa kasashen da ke bakin gabar teku su aiwatar da dokokin teku da kuma haramta kamun kifi ba bisa ka'ida ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A 'yan shekarun nan, Afirka ta zama nahiyar da China da Amurka manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya ke gasar yin tasiri a wata muhimmiyar masana'anta wato sadarwa. A wannan makon kasar Habasha ta yi bikin kaddamar da fasahar hanyoyin sadarwar 5G a birnin Addis Ababa, wadda katafaren kamfanin Huawei na kasar China ke samarwa. Kafin wannan a wata ziyara da ta kai a nahiyar a makon da ya gabata. mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka wendy sherman ta ziyarci ofisoshin kamfanin wayar hannu na afristel mallakar amurka da ke kasar angola inda kamfanin yake da mutane miliyan biyu da ke amfani da wayar tun bayan kaddamar da ita kusan wata ɗaya da ya wuce amurka da ita daɗe tana nuna damuwa akan yadda china ke ƙoƙarin yin babakere a harkokin sadarwa kuma ta yiwu ta yi amfani da su wajen leƙen asiri yayin da kamfanin na Huawei ya sha musanta wannan zargi. A wani taron kolin COVID-19 na biyu da aka yi ta yanar gizo wanda Amurka ta jagoranta a jiya Alhamis, Darakta janar ɗan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adnam Ghebreyesus ya yi gargaɗin cewa har yanzu fa ba a ga ƙarshen annobar COVID-19 ba. Belize, germans Indonesia da Senegal su ma sun halarci taron. Tedros ya ce duk da cewa ana ganin raguwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a duniya kuskure ne a yi tunanin an ga ƙarshen annobar. Babu inda aka ga ƙarshen annobar har sai an ga bayanta a ko'ina a cewar sa A zahiri ma ana samun karuwar masu kamuwa da cutar a ƙasashe sama da saba'in. A lokaci guda yadda ake gwajin cutar na raguwa sosai a cewar shugaban na WHO. ya kara da cewa ba a yi wa kimanin mutane biliyan ɗaya rigakafin cutar ba a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfin tattalin arziki dole ne mu ci gaba da tallafawa dukan ƙasashe don su kai ga samun kashi saba'in cikin ɗari da wuri na waɗanda suka yi rigakafin. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya ta dawo da babban taron fidda gwaninta baya inda za ta yi gangamin a ranar 28 ga watan mayun nan dan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar dattuwa ali kumo ya ce sun matso da lokacin baya ne don su samu tabbacin jam'iyyar pdp ba za ta gudanar da taronta a dandalin eagle square da ke abuja ba Kumo ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya kamar yadda za ku ji. Da ali Kumo a matsayinka na ɗaya daga 'yan majalisar gudanarwa na jam'iyyar APC mun ga kun ɗauki matakin dawo da babban taro na zaɓen fidda gwani baya maimakon yadda a da zai ke ɗaya ga wata mai zuwa mai faru ne. Malam Nasiru dalili shine da jam'iyyar pdp za su yi convention ɗinsu a eagle square wanda sai sun gama sannan mu muyi yi namu yanzu su sun mai da nasu lagos to kaga eagle square yanzu ba kowa kenan shi sa mu jam'iyya muka dawo da shi rana ashirin da takwas da talatin at least zai ɗauke mu kwana uku shine dalilin da ya sa jam'iyyar apc ta yi mitin ta rage wannan kwanakin convention dinmu na zaben shugaban ƙasa muka dawo da shi wannan rana to da cewa ga 'yan takara nan da yawa da kuke da suna shugaban kasa shin zuwa yanzu kun ɗauki matakin yin zaben da wakilai ne wato delegate ko kuma za ku yi daidaitawa wato ma'ana ku canki mutum ɗaya kawai ku ce shine aka amince da su sai saura kawai sai su janye jam'iyyar apc duka masu takara kowa ɗanta ne kuma tana maraba da kowa a yanzu dai ba wani matsaya da jam'iyya ta tsayar cewa ga yadda za ta yi fidda ɗan takaranta wannan sai lokacin ya zo kuma akwai ƙa'ida na jam'iyya da za ta bi insha Allah. Dattuwa Aliyu kuma kenan ɗan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC. al'ummar kasar kamaru sun yi zanga-zangar lumana da nuna bacin rai game da tsadar rayuwa da ta'addabi kasar kamar yadda za ku ji daga rahoton da bashir ladin ya aiko mana wannan al'amari ya zama abin ban tsoro yan kasuwa da masu sayan kayan kasuwan sun yi runduna a yammacin kamaru domin nuna bakin ciki kan yadda kayan masarufi da na gine-gine suka hauhawa musamman na yankin nun sun fito kan titi domin gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa inda suka rufe hanya da sanya katako ba mai shigewa. A kasuwar Fumbot, matasa sun tilastawa masu shaguna rufewa, sai da aka hada da 'yan sandan kwantar da tarsoma da kuma fitowar gwamnar jihar Yamma a Wafonka Augustine. Gwamnar ya ce, mu duka mun galabaita saboda yadda al'amuran hauhawar farashi suke kasancewa idan har ya ci gaba da haka to za mu kasance cikin babban matsala ni gwamna ina gaya muku cewa idan na dawo zan tura wakilin ministan kasuwanci ya duba halin da ake ciki wata mata daga cikin masu zanga-zangar ta ce ma gwamna hauhawar farashin da yake nan kawo yanzu ya taɓa jama'a da dama da akwai matsalar tsadar kayan masarufi da matsalar tsadar kayan gine-gine sanin kowa ne cewa funbod na cikin gine-gine sakamakon baƙin da suke zuwa mana da waɗanda suka yi gudun hijira haka zalika funbod ne garin a kamaru da aka fi yawan noma wasu 'yan kasuwa musamman masu saya da sayarwa kan ƙara farashin abinci ba bisa ƙa'ida ba Hajiya Larai ta ce. Abin da samu ke kara kuɗin tare da masu ko kuɗin kayayyakin abinci a kasuwa domin muna fuskantar matsaloli da yawa a hanya. Da hanya ya ɓaci da kuma matsalolin da muke samu ga sojoji suna karɓan kuɗi a hannayen mu ko da yaushe. To dole ne mu mu ƙara kuɗin eh, farashin kayayyakin abinci don mu samu riba mu samu abin da za mu ciyar da iyalanmu da yadda za mu kuma mu samu mu sai mu zo mu sayar kuma. Tun shekarar 2021 kayayyakin masarufi suka yi tsada a Kamaru. Ana fatar gwamnati za ta ɗauki matakai wannan karo domin sassauta ma al'umma. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gai da Bashir yanzu kuma ga rahoto na musamman. al'umman kasar jamhuriyar kamaru sun fara kokawa kan yadda aka tsinci motocin da kasar ta ce ta su domin gudanar da ayyukan gasan cin kofin kwallon kafa da aka hada kasar jamhuriyar kamaru na kasashen nahiyar afirka wanda ya gudana yau watanni biyu kenan sai gashi ana ganin motocin a hannun 'yan kasuwa wadansu kuma an same su ne a kan iyakar kasar jamhuriyar kamaru da kuma kasar bangi alhaji abubakar garba ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a kasar jamhuriyar kamaru na farko dole ne a nemi shinan yadda aka yi tukuna aka sai wannan motocin ko kuma aka ɗauki hayan motoci don kasan irin wani al'amari wani sa'in hayan motocin ake yi a wajen masu ƙerata in aka gama gasa shi an bayar da musu da mota a biya su hayan da aka yi wani kuma ƙasa saya take yi to kaga yanzu dole ne a yi bincike a ga me aka yi da saya aka yi ko kuma hayan motocin aka yi to kaga wannan dole ne a nemi shina in saya aka yi ya zama dole ne gwamnati ta yi bincike akan waɗanda suke neman su sa wannan motocin su bata in kuma ba sai aka yi ba duk a yi bayani akan cewa hayan motocin aka yi ga abin da aka biya masu eh, kera wayannan motocin kuma wanda suke sai da irin wayannan motocin to kaga abu ne wanda a barwa gwamnati korafi na da kyau amma a barwa gwamnati lokacin da zai irin nashi nazarin din tukuna a gano me ake ciki in saya aka yi to dole gwamnati ya binciki ko kuma ya tuhumi wa'anda suke nema su su sa motocin su bata domin su kwashi kudin din a amfani da kudi in kuma haya aka yi su ga gwamnati cewa ga kowane wata ko kowane ranar da aka yi wannan gasa gara kudin motocin din manyan motoci da ƙananan motoci farashin su bai zo ɗaya ba a ga nawa aka biya wa yanan mutanen ɗin to kaga ina cin abin da dole ne gwamnati ta tashi tsaye kamar yadda mutane suke korafi dole ne gwamnati wa mutane bayani a wani matsayi ake minister transport ya fito ya ce wa mutane haya na yi ko kuma saya aka yi in an saya ne ina motocin suke yanzu in haya aka yi eh kun wa masu motoci da da mota in ba haka ba duk wani suke cikin wannan al'amari dole a tuhume su in ba haka a gabatar da su gabanin koti malam ismail muhammad matashi ne kuma dan siyasa a kasar ta kamaru ya ce abin kan akwai rauni cikin nabi eh to gaskiya mara awal garba Eh, akwai cece kuce da ta kunno kai dangane da wato wannan manyan motoci da eh, gwamnatin kasar kamaru ta yi odan su a sanadiyar wannan wasa na cin kofin nahiyar afirka da haka hada bayan wata biyu ga kammala wannan wasa ana neman wayannan motoci ba a san ina suka shiga ba kusan kimanin motoci 90 ne eh, iyakacin guda ɗaya ne kawai aka san inda yake wanda ya ringa taimakawa tawagan kasar kamaru zirga-zirga wannan ne kawai aka san inda yake a can ofishin wato hukumar wasan kwallon kafan kasar kamaru eh, guda tamanin da tara ba san ina suka shiga ba shi dai kwanan na akwai wani rahoton da ofishin eh, kafan sada labaru na gwamnati crtv suka yi na wanda yake nuna cewa wato wannan bus din wato gwamnati hayan su ta yi na tsawon kwanaki hamsin da yan kai sannan kuma bayan an kai wannan wa'adin gwamnati ta mayar da bus din zuwa ga wanda aka yi hayan su amma shi dai kada su manta cewa lokacin da wannan bus aka shigo da su ta ruwa aka shigo da su aka nuna sannan kuma ministan transport nuna mana cewa can wato gwamnatin kamaru ta eh, mm, mm, mallaki wa'annan bis ne saboda ɗaukaka darajar wannan wasa da kuma sawakawa tawagan da za su so halartar wannan wasa zirga-zirga cikin tsanaki da dukkanin abin da ya dace. Alhaji dana ya yi mana tsokaci kan wannan al'amarin bitin duka duka dai wato ana lissafin su wajen casa'in ne wato guda casa'in aka siya ko da ke dai wato eh, club club dai wanda suka zo dai na kasashe kasashe da suka zo su kam su 24 ne wato 32 kenan ko yawa kowa ya samu bus daya da kuma aka kara waɗansu kuma bus kan sama da 60 wanda dai suka kai dai zuwa 90 kenan bus waɗanda ake ce an samu a wajen fita na rca dududu ba su kai bis ishirin ba ko talatin to kaga eh, cewa wannan ƙasa a takaice babu iko a cikinta tun da shi shugaban ƙasan ma ga inda yake bai da lafiya bai lura da komai wato waɗansu ne dai suka ɗauki ƙasan suke tafiyar da shi ana tuna cewa shi magatakardan eh, wato fada kasan kamaru yana daga cikin masu tuna cewa su ne suke tafiyar da wannan kasar da shi da uwar gidan mai kasa to kaga duk irin waɗannan abubuwa za su iya faruwa wato ba mamaki duk wannan abu ya faru kamar yadda ya faru baya aka samu cewa wato eh, malaman makaranta ma ba a biyan su to haka ma 'yan aikin asibiti ma yawancin su dewa ba a biyan su to kaga wannan kwallon kafa din wato an tashi da kan dai ana bin kamaru bashin kuɗi sama da biliyar ɗari da wani abu biliyar dubu nake sun ce maka biliyar dubu da ɗari da wani abu da ake bin ƙasan kamaru bashi to kaga ko da waɗannan din aka sake sayarwa ai za a samu ɗan kuɗi da zai je toshe muna wani hanya to kaga shi zama cewa wato su waɗannan mutane su da su ne za su ɗibi waɗannan bos ɗin su sayar su zama da shi abin na gaskiya kam har yanzu wato ba a tabbatar wato bincike ba da tabbatar cewa lallai kuwa an san inda bis ta shiga kuma an san abin da ta kawo ma kasan kamaru ba bayan wannan kullun kafaɗe. na hira da ɗaya daga cikin ɗan kwamitin kula da duk kayayyakin da hukuman kwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru da kafu ta mallaka malam sallau ya yi bayani kan yadda aka yi da duk motocin da aka siyo ɗin da ma wanda aka ɗauki haya masu magana da suna cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi. na'am assalamu alaikum jama'a hakika yadda kuke ji labari nan yadda mutane suke bayani a kai eh wanda wani bayani yadda kuke ji nan ba haka ta kasance ba yadda ta kasance wato motocin hakikan kamaru ta yi din su sun zo suka iso kuma a nan port duwala kuma da a gaban ministan Eh, shanin kullum bul shi ne ya zo tare su a nan bakin tekun eh, duwala kuma da ya zo aka fitar a gabansa eh, adadin motocin da kuka gani akwai adadin da aka kawo to amma aka yi lissafin cewa ba za a iya sayan su ga gabaki ɗaya ba domin saboda akwai 'yan transporter da suke da transport ɗin motoci irin wannan motoci kuma aka ce ya kamata irin wannan wasan da yake ya a kasan kamaru ne kuma akwai 'yan transfer aka yi shawara cewa ya kamata su ma a ɗauke su ma su ci amfanin wannan wasan shi aka ɗauki wa'yansu motoci haya a wurinsu abin da ya kamata irin shashin su garwa su bafusam su limbe to aka yi ɗauki hayan wayannan motocin suka yi wannan sungullan da sungullan ya kare bayan sungulla ya kare kuma da kwana goma kowa aka mayar masa da motocinsa sheringin motan da federation din bull din kamaru da suka siyo suna tsaye yanzu haka ma suna tsaye to yanzu a matsayin ka na mai sanya idanu akan irin waɗannan kayayyakin da hukumar kwallon kafa ƙasar kamaru ta mallaka za ka tabbatar wa mutane cewa motocin ba su bata ba hakikan ba su bata ba wannan kam hakikan domin mu mun gan su an nuna mana su mun tabbatar cewa lalle suna nan motocin suna nan domin motocin da wanda suka dauka sun da dauki nasu kuma wayannan motocin da suka ringi na wanda kamaru ta kawo kuma suna tsaye kuma ana tunani akan yadda za a yi da su to yanzu me wajen kasa kamaru ta ce za ta yi muku da wannan motocin idan har wannan magana ba haka ba ne to abinda zai iya faɗa muku akan wannan zance dai minista na tunani akan yadda za a yi a gyara abinda kalli sha'anin bol in shamfiran in kamaru yadda za a a tsara to da wayannan motoci za a tari baki za a kuma tari yan bol da za su zo daga wani shashin ta cikin kamaru da za su zo kuma dai ana dubawa a ga yadda za a yi tsara saboda a daga darajar championnat in ball din kamaru to minista ne na aiki a kai kuma aikin da yake gaskiya aiki ne mai amfani da zai amfana ma 'yan bol din kamaru muhammad awal garba madar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba yanzu kuma mu dan shakata da wannan madalla yanzu kuma ga shirin na gaba wasanni. Wasanni a takaice. sabon kotun kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ugoben sankana ya yi wa masu taka leda na cin gina kasar jamhuriyar kamaru gelami su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa kulabin indomitable lions na kasar jamhuriyar kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ki lauko yan wasa ko guda daya daga cikin masu sana'ar taka leda na kulabin pwd na birnin baminda kasancewar su ne suka ɗauki kofin kalubale na na kasar jamhuriyar kamaru na shekarar biyu nan wanda ne yasa na yi hira da tsohon dan da na kasar jamhuriyar kamaru abakar jibrin domin ya mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a ƙara a cikin kulub ɗin ƙasar ga da hirar mu ta kaya ina tare da tsohon dan takare da a kasar jamhuriyar kamaru abubakar jibrin abubakar jibrin barka ne barka ne malam awal ah, ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen ƙetare shin wani irin hada kai ake yi ne domin tace 'yan wasan kwallon kafa a kasar kamar. Eh, a lokacinmu dai akwai siyasa mai kyau don duk ne tim na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a ɗauki dan wasa ko uku ko biyu ko ɗaya a haɗa kai sannan a je a yi kullo to yanzu ga shi a sabon kocin ƙasar kamaru a rugabar son hana ya yi wa na kiran bangare amma bai saka babban kulob na bamin da ba wanda yake su ne suka ɗauki kofi na kalubale na cikin wannan shekarar eh, to to a gani na dai bai kyautata ba saboda ba min da a kamarun nan kore dai tsohon kulob ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salasiya amma an bai kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin kamaru ya kamata ya ɗauki ko da guda ɗaya ne ko da guda biyu ko dai bai sai bol ba ya ɗauka idan yanzu aka suka haɗu suka yi training shayiya ta ce wanda suka goninta da su ne za ta bi kofin duniya. domin ne fatanka a kan wannan abubuwan da ke faru a kasar kamaru wajen gyara kulob din yadda mutum musulayam. eh wato eh, shi ne magana na kenan ayi in ba yi haka ba ana nuna kabilanci kuma mu a kamaru ba masu kabilanci don muna so ne mu haɗa kan ɗin club mu ya zama guda ɗaya don mutum a kamar haka mu ake yi ba za ka bar ekip da suka ɗauki kofi ba za a ce ba wani ɗan tim mai wanda yake kwallo da kyau a ciki ba wannan daɗin ba daidai ba ne ya kamata da ya samu ya ɗauki kamar guda ɗayan nan dai ya yi musu suma ya faranta musu zuciya a kulob nawa ka buga wa kwallo a zamanin ka eh a zamani na na buga a real eh, a duwala na buga kuma a dragon da duwala ekip hausawa sannan na buga a tinamo ekip basa sannan na je gabu na buga a v club mangungu karshen dai bol na a fc sansen ne na ekip sojoji a gabu to yanzu na dauki ritaya na gida Eh. sai dai a halin yanzu sabon kocin yana tare da sabbin masu sana'ar takale don su guda 25 yanzu haka a keɓe domin tantance su da kuma yadda yake kokari na tunkarin cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za a buga a ƙasar Coast a shekarar 2023 mai zuwan nan haka zalika mun yi waiwaye kan yadda kaka'ar ƙwallon kafa na wannan shekarar yake gudana a ƙasar burtaniya a halin yanzu dai kula club din manchester ita ce take da maki 89 a kan farkon allon na wasan kwallon kafa na kasar ingila sai kuma club din liverpool ita ce ta zo ta biyu da maki 86 haka zalika club din chelsea ita ce wadda yanzu haka take da matsayi na uku da maki 70 muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kimanin yara miliyan 18.5 waɗanda akasarinsu mata ne ba su da damar samun ilimi a Najeriya. Adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekarar 2021 ya ja hankalin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. A bara UNICEF ya kiyasta cewa yara miliyan goma da digo biyar sun daina zuwa makaranta a ƙasar da tafi yawan al'umma a Afirka. Amurka ta sanar da sabbin shirye-shiryen faɗaɗa dangantakar haɗin gwiwa harkokin teku da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya yayin da shugabannin ƙungiyar ASEAN suka hallara a birnin Washington don wani taron koli na musamman da ake kallo a matsayin nuna wa China haɗin kai A 'yan shekarun nan, Afirka ta zama nahiyar da China da Amurka manyan ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya ke gasar yin tasiri a wata muhimmiyar masana'anta wato sadarwa. A wannan makon, ƙasar Habasha ta yi bikin ƙaddamar da fasahar hanyoyin sadarwar 5G a birnin Addis Ababa, wadda ka ta fara kamfanin Huawei na ƙasar China ke samarwa. Kafin nan, a wata ziyara da ta kai nahiyar a makon da ya gabata, mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka wendy sherman ta ziyarci ofisoshin kamfanin wayar hannu na afrisel mallakar amurka da ke kasar angola inda kamfanin yake da mutane miliyan biyu da ke amfani da wayar tun bayan da aka kaddamar da ita kusan wata ɗaya da ya wuce a wani taron kolin covid-19 na biyu da aka yi ta yanar gizo wanda amurka ta jagoranta a jiya alhamis darakta janar ɗan hukumar lafiya ta duniya tedros adnam ghebreyesus ya yi gargaɗin cewa har yanzu fa ba a ga ƙarshen annobar covid-19 ba. Belize, Jamus, Indonesia da Senegal su ma sun halarci taron. Tedros ya ce duk da cewa ana ganin raguwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a duniya. Kuskure ne a yi tunanin an ga ƙarshen annobar. Babu inda aka ga ƙarshen annobar har sai an ga bayanta a ko'ina a cewarsa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu mr chan ni hanifa kabir isa nake ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.